kuna fahimta ba a istihza'i ga addinin musulunci ba a izgili kuma kun san hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ce in ka gamu da wanda ba musulmi ba ka mace shi akan hanya kai ba ka ƙara mai shi ka ƙara bawa tsakanin ga Allah kana iya dabbaka wannan sunna ina nuna har office ɗinku in mai gidanku ya hito amma in ka san ana korar ka aiki ka zama muna liability ka ce da Allah mallan a samo muna aiki a ba mu bi dan ma aiki ga waɗanga miyagu don kullum abin da suka jira mu kai wani mu ce a dokai aiki mun isa gobe mu taho mu yi musu martani kai wani ka ce a dokai aiki gobe ha gani in ba a hidda offer da kakkai ba dai ta yawo social media a ce shegin mallamin gana ga ofofin da ya kawo muna kuma wai gashi nan shi na suka mu don haka maganin ka guda da su a yi nesa da nesa in sun kai abin alheri ka yaba ka ce Allah ya saka musu da alheri Allah ya karfafa su in sun kai ciyat kai musu yaren da suka ji amma kai ku dole ka yi hankuri da me miyagun maganganu da komi sadaka su dai baka so kuma su sun san baka son sadakar su sun san wallahi duk sadakar da suka ba su a kai ma kana iya bashe ta don haka sai kai garin da garin da su su kalle ka karka kalle su kar to san ba ku jira hajji haka jira ba ba ku jira umra haka jira ba ba zakka haka jira ba amma in ka san jira haka Allah ya saka da alheri to shikenan sai kai shirun ka kai hankuri don Allah ka kama muna bakin ka mu da ka iya mukawama da su mu hito su hito mu hito wallahi gidan yare na faɗa muku da ita da gidan matata haka duk guda ne ganin su wallahi da a ce gobe ni wallahi abin da ne ka gudu a ce mallamin can naku shige yayi gidan wani an haka ma shi yana gidan yari amma wallahi a ce aya ya ja hadisi ya ja wani makirin dan siyasa ya kai shi gidan yari ni wallahi ittikafi ma nika son in zo in yi don wallahi wallahi da in zauna ina ganin yan gudun hijira suna kuka suna bugo min waya suna cewa mallan kana ganin halin da muke ciki ga mu muna bukata ga gwamna nan bin titi yana sa karuwa wallahi na yaso in buɗa mai wuta in zo in itikafi Allah ya ji kan mallan Idris Abdul Aziz kusan da yawa mallamai suna cewa in dai malami malami na kaga ko bai zo ya itikafi ba har yanzu lanas garai el garai akwai saura na hisin in zo cewa wallahi in isko dan da accan in zuba musu aqida ko da muka hitowa sunna sat wallahi sakkwato duk inda wata bid'a take mu bi mu kakkauye ta kuna fahimta suna can suna jira wallahi gidan yare can kaka zuwa ka dabbaka sunna ka karantar da to ku yanzu ya kuka tsammani mun kai gauni waje balle can kuna fahimta yanzu in same su can mu shekara uku turu muna daka aqida muna karanta hadisan manzo Allah muna faɗa musu gini akan kabari haramun na muna faɗa musu takin wando bid'a na muna faɗa musu duk wanda kaga ya aski geme yayi kama da mata Yan an hito sun kadibi gwamnati sun haga geme ne kwalkwalkwal suna ganin girma ne akwai matsala ko ba matsala don haka duk ɗaya take don haka masu barazana cewa bai kamata a bar murtuwa in ba a bar murtala asara ba mi za a yi mai wallahi komi ba a wa murtala asada su dai area boys Allah ya tsallake murtala asada daga daga makircin da duk aka yi na area boys ba a dai tura murtala asada area boys gida ne wallahi duk area boys din da ya zo gidan murtala asada uwa ce na haihuwa wani su sun sani yanzu illa hanya guda akwai haya kila kuma su haya kila to ba a cewa komi don mi in wawa kake tambayi na abin da zai faruwa to abin da yasa hayakila su sun san mun san waɗanda ka tura hayakila mun san akwai turu zambirni birni akwai turu zandaji daji akwai su ko babu akwai su sakkwato akwai su zamfara akwai su katsina na sha hudin wannan ko ban sha hudi ba wanda ya inkari sai ya tunkari baka musun abin da kai baka sani ba sai ka tunkari murtala asa da in ya isa ya kawo zan da aka cewa turuzan birnina tsakanin ku da Allah murtala asa da ya hito social media ya ce akwai yan siyasa da adda alaka da yan ta'adda ko bai hito ba ya ce akai shi kotu ko ba bai ce akai shi kotu ba to me hana akai shi wallahi abin da aka cewa ciki da yuka ciki da gaskiya yuka ba ta wasa shi wallahi ranar da duk kunka ji an ce waɗanga 'yan ta'adda sun kai murtala kotu akan yana zargin akwai masu alaka da 'yan ta'adda sai na gayyaci bbc da faransa da voice of america in tattauna in haɗe suna in haɗe sarakuna in haɗe 'yan siyasa da waɗanda har yanzu akwai su cikin gwamnatin amadu don kaku aza gwamnatin aminu ɗaya da mun kai ta ce ta ga wallahi ko suwa muku ka su fansare kai yanzu murtala asali haka cawa muku su yi su to shi ba shi nawa wallahi ni babu wanda kai min bubbunniya ni abinda ni fahimta ta ne ka faɗi don shi haka muna hukkan Allah lokacin Aminu Waziri da sun kai ta cewa kila wa muku ka sabon sodi ne to suna ganin ta canza zane sun ka ce waɗan gaba ma ban mai da ya saki. wallahi in akwai wani abu tsakanin su bai sakin su ko yana ya sake su jibi su kira yan social media su ce lokacin Aminu Waziri mun taba tura mai kaza ko ta ku saki tela a gani wallahi babu wani dan siyasa da ya isa ya saku tela da ya taɓa ba murtala asa da wani abu babu shi don shi haka ganin wallahi na shi ganin girman ɗalibin da muka karatu nan da shi da duk wani ɗan siyasa da akwai don ba su iya komi in ka yi abin ƙwarai mu ce kai abin ƙwarai iya kakka ce gumi ce gumi kuma na banza don babu abin da haka iya yi abin da muka cewa Allah ya shirya muna da su don haka amma in yunwa ta taho ta isko imani ba wani wanda zai girgiza ka in musiba ta same ka kasan da wurin Allah na sai dai a yi nasiha ga waɗanda sun kasabbaba suwa don kuma mutane sun kasa gane bambanci tsakanin kaddara shar'iyya da kaddara kauniya misali kamar talaucin 'yan Najeriya wannan talaucin yan Najeriya ai ba talauci na wanda Allah ya aiko ba talauci na wanda aka sabbabawa misalin ho wannan kamar barawo ya sa hannu cikin aljihunka ya ɗobo kuɗi wani na son ya raba ku ka rike hannun sai ya ce ya ce sakamai hannu ya hisuwa in sasanta ku sai ya ce a'a ya saki kuɗin in ya hidda hannu sai a sasanta mu don Allah mai son gaskiya mi zai cewa ya saka ma kuɗinka to talaucin yan Najeriya sabbaba mu mutane shi an kai shi boba wannan na faɗa muku ana rantsa sai ko minti goma ba a yi ce an jaye subsidy don Allah ya jawa mutane bala'i ko bai ja ba duk wanda ya ce muku talaucin yan Najeriya kaddara Allah ta amai da subsidy yau ka gani wallahi kafin gobe komai na rugujewa ya dawo normal to sai wani ya zo ya ce mana ai imani da kaddara yana cikin sai mu ce ustazu an dan baka yar kujera ka ta haji da gumi da nan wallahi muna shashure ka gobawa ya mai san muna subsidy da an kamai suwa gwamnoni da annan suna kwashe kuɗin local government yanzu babu wata local government da ka iya tsayi duk sun suma yanzu ba wani ba kauye da lalura ka fadan mai ta san ciyaman ciyaman shi ma ta kai ne ya kai wallahi mafi yawan ciyamomi duk bashi aka bin su kuna fahimta ba su ko ima kawahun su don shi ka ganin ana bada misali in kuna rikici da wani ya ce wallahi in kai tsiya kamar jami'in gwamnatin Amadu <laughs> Mista saboda an haɗa ka da ƴan uwanka an baka katanyar kujera amma wallahi ko gidanka baka ima balle ka taimaki ƴan uwanka su yi ta cewa ga ya can mukami kaza gare ko baccin amanan masu mukamai komi babu abin da suka sawa waɗanda ya kasun yayi aiki da su can ya ka rubutawa wallahi kana office ɗaya iyaka ka ji labari yanzu dai kun san komi ƙin Allah ka san wanda amma lawal mai doki jihar Sokoto amana da gaskiya ta bayyana gare shi wannan ba muna tsarkake shi ba abin da ya bayyana to ka ka bincika ka jiya duk da kwangila za a ba su Allah ya gwamna kanin mata ta shi ka ba sai ya sawo ya yi komai sai a kira malam lawal mai doki a ce mai ana akai dan shi na ce ma malam lawal mai doki ka ba su kayan su jihohi na can na bi dakka yau wallahi jihar Zamfara tana bi da irin malam lawal mai doki jihar Kano na bi da irin malam lawal mai doki jihar Neja sauran jihohi bi da iri ne akai amanan su walakanci suka mai wai me sa saboda suna zargin kamar siyasa da ta wuce ya goya mata baya tsakaninku da Allah malam lawal mai doki siyasa yi a'a shi kawai yana yin abubuwa ne na aikin zakka kuma aikin zakka aiki ne da manzo Allah ya bada umarni ko mu dauka ko siyasa yayi shi gwamna ba ganin tare da yan adawa ba eh ba ganin tare da yan adawa ba in kuna so yan ambata muku manyan yan adawa waɗanda ka juya gwamnatin Ahmadu ko don waɗanda suna da alaka da addini wani ya ce in basu ɗaya a yanzu ban fara buɗe komi ba ku bari sai da sun ka takaro na faɗa muku akwai abubuwa da annan abubuwa da annan rahimu abinda muka roƙo Allah ya ƙara ma gwamnatin jihar Sokoto fahimta ta gano kurakuran da take yi shi dai Murtala Bello wallahi ina yi muku rantsuwa da Allah in kun kaji ya bar dogon ku buɗe kabari an kai an kasa shi in kuna son ya bar dogon ku ku gyara duk wani alimbu da za ku yi masu jini ne kun san har aikowa an yi abinci ka ajiya wai yan hizba guda nawa sun ka zo karatun murtala bello ko dan hizba ko guda abba ya taho ba wallahi murtala bello zai yi karatu wai wasu a can na makirce makirce shi dai mallam musa tsaye yake bai san muna hucci ba duk abin da zai yi gaskiya yake kuma wallahi shi ya san abin da murtala bello ka faɗi gaskiya na kuna fahimta yan akwai abin da ba daidai ba zai faɗa ma murtala bello don haka duk wanda zai makirci wallahi makircin banza na kuma insha Allah insha Allah makirai kun san akwai waɗanda sun yi tabiyan makarantar malam Musa da makirci da sharri da makida sun kasa yadda za su yi da ita akwai su ko babu sun yi ta tunanin a samu matsala ba a samu ba don suna ganin ga wata gaba nan ai matsala za a samu wallahi mutu bi gaize ku babu matsalar da za a samu bi iznillahi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka